to mai gida waje jam sashin ba ka can kwada ba mai gida kai waye ban ga ni waye ba daga magana ina ce kai waye ha in ba gaba gare ka nake ba ko ba in san saka mota ba ko ba haji game ba na san na ya kane da kai wallahi ka gani ka baka da mutunci kaga ka sauda na mai haka nan ka ji ku ya daga nazo shiga mota za ka kai min hada haka kawai tunda kaga nazo sai kai to ka ce in hada shiga wallahi ni ko ban shiga sai dai duk abin da za a yi a yi shi kashi wai wannan abu na don Allah ku saurara kanku uga in banda ka sa bakin ka wallahi dawo na sa an daure da Allah sa mai mota mota kai wai ka ma san ko ni waye ka san dan jakwala shin ko baka san civil defense ba ni nan da hagana na dai ka gane su to dan ne ke. kana min tsauri uban ka zanci kare haka wallahi kaga kake yakin ka don to yanzu ni kallon gawa ni kama da ka hasala ni wallahi tallahi yanzu yana ma halibi go kaga ni dai haba ta can dan shege ba dan jakwala ba na ce bari ba na doro kwala wallahi sai na daka maka shi tun da ka bace dai tsohon shege hake ko to Allah ka shigo cikin motar eh, in ban shiga wallahi kai ji shi wani zai ce bari ba wallahi ban da daidai ba bani hankuri da an yaki aina na mai hankali a ke ni dai ta mu a kai so dika zuwa ga yara da makaranta to ga in dai dai na makaranta su dai sabon jiya can kwa mota ka kiyaye don ko guje ta ba ta rikanta wasu na cewa Chidi I'm very stupid, I'm very foolish. My failure. Rich watch and cup of tea, oh, funny people.